Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis 29 ga watan Yuli na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labaran duniya. A yau Alhamis wasu 'yan bindiga suka kashe wasu mayakan gwamnatin mulkin Siriya su takwas suka kuma kame wasu sha biyar yayin da suke gabza kazamin fada a lardin kudancin Dara. Bayan juyin mulkin kasar Myanmar kasar ta kuma gamu da ballewar annobar COVID-19. An samu karuwar mutuwar mutane yayin wannan zagaye na nau'in cutar Delta bayan wata shida da juyin mulki. Masu kare hakkin bil'adama sun yi kira ga mahukunta a Maroko da kada su miƙa mai fafutukar nan na ƙasar Yugur zuwa ga China wanda aka kama bayan ya sauka daga jirgin Turkiya. Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya masu garkuwa da mutane na ci gaba da baje kolin na kai hare-hare da sace-sacen jama'a tamkar dai babu hukuma a kasar. don Allah a ƙara ɗaukar mataki don in ba a yi noma ba to akwai matsaloli da kasar kuma yanzu ba halin ba ne noman saboda dole tsoron gida daji ake saboda matsalar muna kira ga hukuma da ta biyo ga halin muke yanzu mun koma dutsen da ke garinmu na ake hawa ana nu. A jamhuriyar Nijar kuma yau ake bikin raya ranar dimokuraɗiyya wacce ta samo asali daga babban taron muhawarar ƙasa na ranar 29 ga watan Yulin 1991. matsaloli da yawa wanda ya kamata a zamana a wata sabuwar conference kuma a zaman kasa domin a san ina za mu ta wace alƙibla za mu ba ƙasar mu tare da mu wannan matasa shekara talatin baya babu su cikin conference kamar kowace ranar alhamis yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda hawa umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Alhamis wasu 'yan bindiga suka kashe wasu mayakan gwamnatin mulkin Siriya su takwas suka kuma kame wasu sha biyar yayin da suke gabza kazamin fada a lardin kudancin Dara tun bayan da yankin ya koma ƙarƙashin ikon gwamnati kamar yadda wani mai saka ido kan yaƙi ya ruwaito. sojojin siriya da ke samun masu goyon bayan rasha da na ƙawance suka sake kwace dara daga hannun 'yan tawaye a shekarar 2018 wani lamari mai nuna cin galaba ne ga masu boran da aka fara yi wa gwamnati a wurin cikin shekarar 2011 ayyukan gwamnatin sun dawo daidai amma har yanzu ba a tura sojoji ba a dukkan lardin sannan hare-hare da bama-bamai da kashe-kashe a tsakanin tsaffin 'yan adawa da kuma sojojin gwamnatin kasar sun zama jiki tashin hankali ya barke a yau alhamis wani abin da ya sa hukumar sa ido kan kare hakkin jama'a a siriya ta bayyana da cewa tashin hankalin mafi muni kuma mafi tsawo a dara tun bayan da lardin ya koma ƙarƙashin ikon gwamnati faɗan ya fara ne daidai lokacin da sojojin gwamnatin suka harba rokoki zuwa ga cibiyar tsaffin 'yan adawa a dara albalad sannan sojojin ƙasa suka rika kutsawa kamar yadda wata cibiyar sa idanu kan yaƙi ta birtaniya ta faɗi bayan juyin mulki a ƙasar myanmar ƙasar ta kuma gamu da barkewa annobar covid-19 an samu ƙaruwar mutuwar mutane yayin wannan zagayen na nau'in cutar covid-19 bayan wata shida da juyin mulki myanmar tana fuskantar barkewar annobar covid-19 Mutuwar tana ƙara yawa ne cikin sauri a kullum yayin zagaye na uku na nau'in Delta. Sabon nau'in cutar da aka fara ganowa a ranar 25 ga watan Mayu. An samu akalla mutuwar mutane 326 a ranar 23 ga watan Yuli, wanda ya kawo adadin mutuwar na coronavirus ɗin zuwa 6,459. Ƙasar Myanmar ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar su dubu da shida a cikin samfuri dubu da aka auna wanda ya yi daidai da kashi arba'in cikin 100 na kamuwa da cutar. Ainihin adadin za su iya fin haka saboda akwai majinyata da ba su iya zuwa asibiti ba. Makabartu suna gwagwarmaya wajen yadda za su binne gawarwakin da sauri ba tare da ɗaukar matakin kariya ba. Kuma ana ɗaukar kamar gawa uku zuwa hudu a motoci ko kuma tasi-tasi. Ana yada hotuna da bidiyon gawarwaki a dandalin sada zumunta da aka tara za a ƙona su a makabartan Yangun tun bayan juyin mulkin ƙasar. 'Yan sa kai da ma'aikata ba sa saka kayan kariya in banda takunkumin rufe hanci da baki masu aikin jana'iza kyauta da kuma ma'aikatan agaji sun ce ba za su iya ci gaba da binne waɗanda suka mutum ba saboda a yanzu a kullum ana samun gawarwaki guda dubu ɗaya ruwan sama da aka shafe kwanaki ana tafkawa a sansanonin 'yan gudun hijirar rohingya da ke kudancin bangladesh inda ya lalata matsugunai sannan ya kuma sanya dubban mutane fakewa a gidajen 'yan uwa ko kuma matsugunan anguwanni. Hukumar 'yan hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a cikin sa'o'i 24 kadai kafin ranar Laraba adadin ruwan ya haura santimita 30 wato inci 11.8 a sansanonin da ke gundumar zango cox bazar da ke daukar bakuncin 'yan rohingya dubu takwas. wannan shine kusan rabin adadin ruwan da ake samun kullum a watan yuli an jima kaɗan hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka a ɓangaren rahotanninmu a najeriya masu garkuwa da mutane na ci gaba da baje kolin su na kai hare-hare da sace-sacen jama'a tamkar babu hukuma a kasar bayan dalibai da sauran mutane da suka fada tarkon su har yanzu suna zafafa aika-aikar tasu daga kebbi muhammad nasir ya aiko mana wannan rahoto tun lokacin da aka so satar dalibai a najeriya a garin chibok da ke jihar borno a shekara ta 2014 har zuwa na makarantar bethel da ke kaduna dukansu ko dai 'yan bindiga su sako wani adadi nasu kuma a sake su ga baki daya. tamkar da aka saki na makarantar dabci kankara kagara da jangebe amma ɗaliban makarantar tagina gina da ke jihar neja da na birnin yawuri da ke jihar kebbi har yanzu ba su samu irin wannan gata ba yan bayan waɗanda suka samu tserewa daga hannun barayin ko waɗanda jami'an tsaro suka ceto wannan alhamis mako shida kenan da sace ɗaliban birnin yawuri a jihar kebbi kuma gwamnati ta yi ta gaya wa iyayen yaran cewa ba da jimawa ba za a ceto yaran abin da ya sa wasu iyaye suka kasa haƙuri suka sake tunkarar gwamnatin jihar ta kebbi domin sanin halin da ake ciki har na zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran. Kullum ce muna ake yi ana na ana ta kokari dare su dare su. Kwanakin baya mun zo ran gona sati uku da mun sami sai mun yayi to wannan makarantar ta fara ce amma ya ce a ban mishi responsibility na restoring wa'annan yaran su ma haifu ji ba wani irin effort ne za a yi ta yin kwana arba'in da ɗaya a ce ba a ga outfit ba har yanzu ga. bayan wannan zantawar da muka yi iyayen sun gana da mai baiwa gwamna shawara a kan lamarin tsaro banjo garba rabiu ba mai ritaya kuma na tuntuɓe sa bayan kammala taron da iyayen yaran. mai masu bayani irin abubuwan da ke tafiya kuma irin eh, inda matsayar da gwamnati ta kai da kuma yadda za mu yi ko kuma da gwamnati take a halin yanzu na fito ko ainihin ceto wannan yara. Iyayen sun bayyana cewa saboda dalilai na tsaro ba za su ce komai ba amma sun gamsu da abin da gwamnati ta gaya musu kuma suna fatar ganin hakan. A daidai lokacin da 'yan bindigar ke rike da ɗaliban jama'ar wasu yankuna ma ba su tsira ba daga fadawa tarkon su kamar yadda a daren laraba ta wannan mako suka jira a garin bena suka sace mutane. Na zanta da wani wanda ya tsallake rijiya da baya daga hannun masu garkuwa da mutanen. Sai da abin na ya waru da misalin magariba ta zo suka kewaye wani gida eh, gidan alaji bayan mai fasa kewaye su gidan ruwa ne kuma akwai iyali. To mu abin da ya rutsa da mu sun zo sun tare hanya ne inda duk wanda ya zo za su tare don za su kai adadin kusan mutum talatin bayan sun bubbuga ma gidan sun shiga gidan sun ciro mata shi suka wuce da mu muna sama hanya da muna da Allah ya fitar da mu muka dawo don mun himu goma waɗanda suka kama. Mu uku na dai mu Allah ya kubutan maka dawo eh sauran an wuce da su gaskiya ba wani labari mutanen yankin da suna ci gaba da kokawa akan ilolin da ayyukan ta'addancin ke haifarwa a yankin nasu don Allah a ƙara daukar mataki don in ba a yi noma ba to akwai matsaloli ga kasar kuma yanzu ba halin ba ne don noma saboda bene yanzu dole tsoron gida daji ake saboda matsalar muna kira ga hukuma da ta dibiyo ga halin muke yanzu mun koma duci ma muke hawa dutsen da ke garin na ake hawa ana noma saboda ba halin zuwa dashi. matsalar rashin tsaro a Najeriya dai tana ci gaba da wanzuwa tare da haifar da illoli ga samar da ci gaban ƙasa Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya A gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Masu kare hakkin bil'adama sun yi kira ga mahukunta a Morocco da kada su miƙa mai fafutukar nan na ƙasar Yugur zuwa China wanda aka kama bayan ya sauka daga jirgin Turkiya. Ƙungiyar da ba ta gwamnati ba mai suna Safeguard Defender ta ce an tsare yi diresi Aishan ne biyo bayan martanin ƙungiyar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da ta bayar bisa buƙatar ƙasar China, amma ba a tantance tuhumar da ake yi wa Aishan ba. Babban daraktan harkar tsaro na Morocco ya faɗa a ranar Talata cewa sanarwar kungiyar 'yan sandar ta Interpol cewa an alakanta Aishan da ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Gwamnatin Afghanistan a Kabul za ta fara yakin ceton kanta kuma za ta iya fadawa hannun 'yan Taliban bayan Amurka ta kammala janye sojojinta daga kasar a watan Agusta. A cewar wata hukumar sa ido ta gwamnatin Amurka wadda aka bata ragamar kula da abubuwan da ke faruwa a ƙasar. Duk da jerin kaffa-kaffa na kyakkyawar fata daga manyan jami'an sojin Amurka da kuma shugabannin Afghanistan ɗin. A wani sabon rahoto kuma daga babban sufeto jarar na musamman akan sake gina Afghanistan. Ya bayyana yanayin a matsayin mai rauni sannan ya sanar da damuwarsa kan rashin shiri na sojojin afghanistan wajen mayar da martani ga taliban mai karfi wannan mataki ba zai zamo mai alfanu ga gwamnatin afghanistan din ba wanda zai iya sa su fuskanci rikici mai zafi idan ba a zauna an tattauna ko kuma an janye dokar ba. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar yau ake bikin raya ranar demokuraɗiyya wacce ta samo asali daga babban taron muhawarar ƙasa da ranar 29 ga watan Yulin 1991 wanda ya kawo ƙarshen mulkin soja na tsawon shekaru 16. a albarkacin wannan rana wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro sun shirya zama yau alhamis domin yin waiwaye akan shawarorin da aka tsayar a wancan lokaci wakilin muryar amurka a yamai Sulaimu barma ya aiko mana ƙarin bayani kwanaki kimanin 98 ne aka shafe ana tafka muhawara a tsakanin ɗaruruwan wakilan ƙungiyoyi da na jam'in siyasa da nufin zakulo matsalolin da suka dabaibaye al'amura a wancan lokaci a matsayin wani matakin share fagen ɗora jamhuriyar nijar a kan turbar demokuraɗiyya saboda haka shekaru 30 bayan wannan zama aka shirya taro domin bitar shawarwarin da aka tsayar shugaban jam'iyyar fena al'umma sanusi tambari jaku na daga cikin waɗanda suka taka rawa a taron na 1991 duk ɗan ƙasa ɗaya ne kaga wannan conference national ta kawo ka yi takara ka zan shugaban ƙasa ka e ka yi takara ka zan deputy ka e ka yi takara ka zan conseil ka e ka yi takara ka zan duk abin da kake so ita conference national ita ce ta ɗauki 'yan niger ana ce musu talakawa ta maida su citoyen 'yan ƙasa waɗanda ke da incin kansu suna da incin kasarsu. Liberté d'expression ou de parole, liberté de presse. Yau cikin Nijar ba ka rasa jarida 20 na rubutu, ba ka rasa rediyo masu zaman kansu 20. Conference National ita ta kawo ta ba da inci wanda yake so ya yi talabijin kishi. Taron muhawarar ya kasance tamkar wani juyin juya halin da ya karbe madafun iko daga hannun sojojin da suka shafe shekaru goma sha shida a kan karaga. La'akari da karfin guguwar da ta taso a 1991 ya sa shugaban kasa janar Alshebu ba da kai ba tare da wata wata ba. Daya daga cikin wakilan kungiyar ɗalibai Nuhu Muhammadu Arzika na tuna da abubuwa suka wakana. to nan ne ai alishar bai ba mutane mamaki da ya ɗauki magana ya kwatanta yan ƙasa sun ci ga abin da suke so hmm. a matsayin shi na ɗan ƙasa shugaba kuma yanzu saboda bai son fitina bai son wani ai ta wani ya ce ya ba da haɗin kai a zo a yi conference kuma ya san conference ma mutane yana da sani ya cewa akwai su da niyya in aka zo za a ɗaukar matakai a ce an rage mashi ƙarfi an sa gwamnati ƙwarya an ɗauki matakai dai wanda ga sunan amma duk da haka na yaya matasa na fatan samun dare. darasi daga abubuwan da suka faru a yayin taron na conference national dalili kenan suka hallara a wurin wannan zaman bita kamar yadda wani matashi muhammad sidi ya bayyana min matsalolin da ake eh, gani a lokacin akwai sauran da yawa wanda hayo ana suna gaba gare don ya kamata a zamna akwai matsala eh, kiwon lafiya akwai matsala eh, ilimi akwai matsala tsaro akwai matsaloli da yawa wanda ya kamata a zamana a wata sabuwar conference kuma a zaman kasa domin a san ina za mu taya wace alƙibla za mu ba ƙasar mu tare da mu wannan matasa shekara talatin baya babu su cikin conference national. Muhawarar kasa wato conference national ta kasance wata garkuwar da ta baiwa 'yan ƙasa sukunin morar 'yancin faɗin albarkacin baki abin da yasa ake kiranta babban gwadabe. kuma dukkan shugabannin da suka mulki Nijar daga watan Nuwamba 1991 kawo yau sun bi ta nan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar hepatitis. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma takan kawo kumburin hanta da ciwo a wasu lokutan ma takan sa hantan ta ki yin aiki daidai ko kuma yanda ya kamata. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizami na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. To likita ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar hepatitis? Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta yakan kawo kumburin hanta ya sa kuma hantar a samu ciwo a wurin kuma aikin ta sai ya zama baya yi akan yadda ya kamata. Kuma hepatitis nan kala-kala ne akwai wanda kwayoyin cuta suke kawowa na nau'in virus wanda shi aka fi sani sannan akwai wasu abubuwa kamar kwayoyin cutar nau'in bacteria su ma za su iya kawowa ko kuma abin da ake cewa parasite su ma za su iya kawowa ana iya samun wasu sinadarai su kawo hepatitis abin da ake cewa chemical hepatitis amma saboda fage ne mai girman gaske wala Allah za mu takaita bayanin akan na viral hepatitis nan wanda yanayin kwayar cutar virus kenan take kawowa su ma a cikinsu sai mu duba waɗanda suka fi aka fi sani kuma suka fi kawo matsala to a su kansu dangin hepatitis nan wanda kwayar cutar virus take kawowa akwai su irin su hepatitis a hepatitis b hepatitis c d da sauransu kuma wadda aka fi sani wadda ta fi shahara ita ce hepatitis b hepatitis a abin da ya sa al'umma da dama ba su faye damuwa da ita ba saboda kashi tara idan an same ta yawanci suna warkewa kuma ba ta ba da matsala nan gaba na tsawon lokaci kuma ana ɗaukar ta ne ta hanyar ruwa ko abinci ko kuma sauran ma'amala dai akwai hepatitis b wanda ita ta fi shahara da c ita ma tana daga cikin wanda suka shahara wanda kuma suke kawo matsala sosai bayan an yi fama ta dan wani lokaci da za su iya kawo cuta su kwantar da mutum su hal da shi nan gaba kuma za su iya kawo abin da ake cewa cirrhosis ko kuma su kawo cutar daji ta hanta wato liver cancer kenan ta wannan hepatitis b da c kusan yanayin yadda aka yi ɗaukar su yanayi ɗaya ne akan ɗauke su ta hanyoyi kamar yadda ake ɗaukar kwaya cutar kanjamau abin da ya shafi ta amfani da abubuwa da suka shafi jini kamar reza ko almakashi da sauransu wanda ya ɗauki jini ya taɓa na mai hepatitis kuma ya yanki wanda ba shi da shi uwa mai hepatitis suna iya ba jaririnta sannan kuma ma'aurata sukan iya daukar hepatitis na za a iya daukar ta kuma ta karin jini ko kuma amfani da ah, kamar da muka magana wasu ah, abubuwa na kayan aiki na asibiti idan ba a kula da su ba wannan shine takaitaccen bayani akan waɗannan kwayoyin cuta da suke kawo hepatitis bayanin yadda ake iya daukan cutar ko kuma yadda mai ita yake iya yaɗa ta kayi maganar cewa uwa za ta iya bawa jaririnta shin kenan za a iya cewa cutar hepatitis tana daga cikin cututtukan da ake iya gano. gado? To ba gado ba ne sai dai kwayar cutar hepatitis din musamman hepatitis B din nan ko C za su iya bi ta hanyar jini su kai ga mahaifa abin da ake cewa placenta za su iya shiga kuma ta placenta nan har su shiga ta jariri. Idan jinin uwa ya haɗu da na jariri zai iya ɗaukar wannan kwayar cuta ta hepatitis kamar yadda ake iya ɗaukar kwayar cutar kanjamau kenan. Saboda haka ba wai gado ne za a ce an gada ba to amma za a iya ɗaukar ta daga uwa zuwa jariri. Cuta ce wadda mai ita yakan iya yaɗa ta. Shin tana da rigakafi? Eh akwai rigakafi akwai allurar rigakafi da ake yi a yawanci yanzu idan aka duba yanayin allurar rigakafin ƙasar konan Najeriya da kuma kusan kowace ƙasa a duniya ana haihuwar yaro za ki ga allurar da ake fara bashi daga BCG sai kuma hepatitis nan sai wasu ƙasashen kamar namu inda ake ba da na rigakafin polio. Saboda haka akwai allurar rigakafi tun daga haihuwa sannan wanda suka girma kuma ba samu allurar rigakafin nan ba su ma ana ba su musamman kuma wanda aikin shi yake da hatsarin gaske kamar masu ma'aikatan lafiya wanda harkar su ta shafi harkar jini da sauransu akan ba su su ma allurar nan sannan kuma gaskiya duk wanda ya san ma bai taba samun allurar nan ta rigakafi ba ta hepatitis B din nan da bukatar ya same ta saboda ba a san ta yana za a hadda kwayar cutar ba to likita ya ya kamata a kula da mai fama da cutar cuta ce mutum zai iya ɗaukar kwayar cutar nan a jikin shi ba tare da ya san tana jikin shi ba kenan yana da kwayar cutar amma cutar ba ta kawo abin da ake cewa acute hepatitis din ba bai kawo kumburin ba bai san ma cewar yana da ita ba kuma zai iya yada ta a haka din a wanda ya kama kuma takan iya zama tsananin ciwo saboda kumburin nan na hanta da sauransu hanta take aiki tana iya kwantar da mutum tana iya yin kisa a take tana iya kwantar da mutum kuma na tsawon lokaci yana fama dama banda kuma nan gaba idan ta dau lokaci tana iya kawo cutar da ake cewa cirrhosis wato hanta sai ta yankwa ne ta kasance ba ta aikin da ya kamata ta yi ko kuma a samu cutar kansa a asibitoci idan aka kawo mai irin wannan ciwo aka tabbatar da ciwo ne na hepatitis akan ba da shawara a ware shi gefe kayan aikin da za a yi mai amfani da shi za a kula da shi sannan su ma 'yan uwa da suke jinya shi za a ba su shawarwari abin da ya kamata kamar yin amfani da safar hannu hannu saboda in za a taba abin da ya shafi ko jini ko fitsari ko wani abu da haka misali idan mutum ya yi da allurar rigakafin cutar hepatitis zai iya mu'amala da wanda yake dauke da cutar kuma sa'annan rigakafin nan za ta kare shi ba zai dauka ba to rigakafi ba yana kare mutum ɗari bisa ɗari ba ne a mafi yawancin lokaci amma dai idan aka yi wannan allurar rigakafin to da wahala mutum gaskiya ya kamu din akan iya samun matsaloli wurin allurar allurar rigakafin misali wasu za su fara allurai ne ya kamata ba akalla guda uku cikin wata shida a yi ta farko bayan wata ɗaya sannan kuma bayan wata biyar kenan allurai guda uku cikin wata shida to wani zaki ga ya samu allurar kwaya ɗaya bai dawo ba wani kuma ya samu ta biyu bai ta ukun ba saboda haka sai tunanin ya samu rigakafin nan ba kuma lallai ba saboda haka eh, ko da ya samu allurar rigakafi akan ba da shawarwari yadda zai mu'amala da wanda ciwon ya kwantar to likita shin akwai akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mai cutar hepatitis ya rika ci ko kuma ya cewa? To ya danganta idan ciwon ya kwantar da shi ne tun a asibiti ma akwai dokokin abincin da za a ba shi din. Saboda a wannan lokacin ita hantan nan tana buƙatar ta huta har aikin ta ya dawo. Saboda hantan nan ɗaya daga cikin amfaninta shine tana mu'amalantar wato ta tafi da wasu gubobi da sauran sinadarai da jiki ke idan ya yi amfani da wasu abubuwan ya tara tattara su misali sinadarin protein da sauransu abin da ba a bukata za ta mai da shi zuwa abin da ba shi da hatsari a fitar da shi jiki to in ya kasance ba ta yin wannan tofa waɗannan abubuwan za su tattaru a jini kuma za su kawo matsala a asibiti idan an kwantar da mutum yana cikin wannan hali to za ki ga an sa dokokin irin yanayin abincin da za a bashi hasali ma sai ma'aikatan asibitin sun duba sun tabbatar da cewar abincin da ya kamata mutum ya ci din ya kamata a bashi sannan in za a sallame shi ya danganta ga yanayin ciwon nashi za a ba shawarwarin ga abin da zai kaucewa ga abin da zai kaucewa na dan wani lokaci har Allah ya sa ya samu sauki kuma hanta ta dawo aikin yadda ya kamata. Wannan kenan yana nuna cewa idan mutum ya sha fama da cutar inda an ɗauki matakin da ya dace zai iya warkewa kuma hantarsa ta dawo aiki yadda ya kamata? Eh, zai iya warkewa hantar shi ta dawo kuma yadda ya kamata ba tare da wani matsala ba. Wace shawara za ka ba wa jama'a domin kare kansu daga kamuwa da wannan nau'i na cuta da kuma sauran ma cututtuka baki daya. Na farko dai allurar rigakafin nan da ake yi musamman wannan lokacin an ci sa'a kamar ita hepatitis nan tun daga haihuwar yara in ka je asibitoci akwai allurar rigakafin nan da ake bayarwa sannan idan ya kasance uwa tana da shi a awo an tabbata tana da shi akwai matakan da za a ɗauka a tabbatar cewa jaririnta ba zai bai samu wannan cuta ba sannan a guji amfani da irin su reza da sauransu mutum ya amfani da shi kawai ya miƙo haka ba a goge ba ba a ɗauki matakin da ya kamata na tsabtace su ba saboda zai iya zagayawa cikin al'umma ya yaɗa cututtuka matuka amma duk abin da za a amfani da shi ya kasance an tsabtace shi ah, an ɗau matakin da ya kamata kafin a ce za a amfani da shi ba wai rashin yadda ba ne idan an yi wannan sannan idan mutum yana da ciwo da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da ciwon nan a ɗau mataki misali mai ciwon hepatitis nan zai iya kama da zazzabin cizon sauro idan aka kuskure sai a je je kuma a bashi maganin da ba shi ya cancanta ba maimakon ya samu sauki sai kuma abin ya kara zama ya rude. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya ni gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. najeriya a gaida hawa umar yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamur Jau ya ce to da fatan Ibrahim Elzazzaki ya koyi darasi bisa tsare shi da aka yi har na tsawon shekaru biyar da watanni saboda haka ya kamata ya zama mai bin dokar kasa ba mai kokarin yi mata hawan kawara ba domin dai ba a yin gwamnati biya kasa daya kuma a lokaci daya sako na gaba ya fito daga sani muhammad chindo gwakar rufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya da ke salam biyo ya hausa dan allah ku bani dama in kira ga hukumar tsabtace mahalli na jihar bauchi wato basefa da siwa allah su kwashe tarin tulin sharan nan da ke unguwar dutsen tanshi domin a gaskiya barin wannan shara a cikin al'umma babbar barazana ce ga lafiyarsu garin yadda cutar kwalara ke kara yaduwa a sassan jihar da fatan wannan kira na zai kai ga kunnuwan da ya dace sako daga aliyu muhammad dan fulani jihar zamfara tare da ibrahim musa wada barikin ladi suka ce salam biyo ya hausa hakika matakin da babban bankin najeriya cbn ya dauka akan yan canji matakin ya yi tsauri da yawa domin haka zai kawo cikas ga masu cin abinci da wannan sana'ar. Sako daga Abubakar Salisu Arikimi, Fataskum jihar Yoban, Najeriya, ya ce Assalamu alaikum murya Amurka, ba shakka sakin Ibrahim Elzazzaki da matarsa da wata kotu ta yi a Kaduna, tabbas hakan ya yi daidai. Da fatan gwamnatin jihar Kaduna za ta biya shi diyar asarar da ya yi, domin dai shekara shida tsare ba kwana shida ba ne. Allah ya kyauta amin. sai sako daga sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofar sabuwa suka ce assalamu alaikum biyoyi hausa muna taya masu fama da cutar hanta murar ranar su da aka gudanar a jiya laraba da fatar hukumomi za su yi amfani da wannan dama wajen ganin sun inganta musu rayuwarsu sai sakonmu na karshe ya fito daga usman shitu mahuta da ke zaman banza da rashin aikin yi ga matasa da talauci cin hanci da rashawa da rashin iya mulki su ne umul aba'isin ababen da ke janyo yawaitar aikata laifuka irin na ta'addanci da satar mutane domin neman kuɗin fansa a najeriya domin bakin bandiga ko kayan yaƙi baya taɓa kawo zaman lafiya muddin ba ku samar da walwala tsakanin talakawan da kuke mulka ba To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya 'yar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa sai kuma julius gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara ashirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.